Taron da ake a jamhuriyar Nijar ya zo ne daidai lokacin da 'yan kasuwar ta Nijar ke ta kokawa kan yadda suke huskantar matsaloli barkatai a kan iyakokin kasashen waje, ya Allah na sai da yawo, muwa da ma kasashen na SILS. Malam Hassan Sambo shi ne shugaban kungiyar masu sana'ar dabbobi a jamhuriyar Nijar. Bisashe na Nijar muna so mu hidda su kasashen waje waɗanda ga so mu kai mu saida musu. Mai malar hitan da wuya saboda in kai lodi bisashenka ka nan don ka ta yi a ce abuja ko ina daga polisai daga duwan daga gendarmerie ko ina sa a tsaida ka sai ka ba da wani abu sannan ka wuce haka batun yake a wajen 'yan kasuwa masu shige da ficen kayayyakin abinci dangogin hatsi da masara da dai sauransu inda matsalar suka ce ke kara da baibaice fannin kasuwancinsu alhali ko mafi yawa daga cikin kasashen mambobin wannan ƙungiya da ma sauran ƙungiyoyi waɗanda suka haɗa da sai da yawo da sun yarda da a cire shingen biyan duk wasu kuɗaɗe na awo ga wasu kayayyakin cimaka da ma na masarufi alhaji abdu hassan shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ne masu sayar da kayayyakin cimaka ta ƙasar nijar. mu matsalolinmu wanda ya ce da yawa shine kasashe wanda muke makautaka da su da ba su so a dauko kayan nan wajen su takardu wanda ya kamata a ciciro a ba dan kasuwa su fidda kaya daga can takardun nan ne ba a samu shi kuma idan kasa wanda ana dauko ce makasikin shi bai ba da takarda na fidda kayan ba to ka gani kenan in an zo bakin iyaka dole sai ka gani an dauki kayan kamar kaya ne na fraud. A nasu bangare jami'an kwastam ko duwan wanda mafi yawan 'yan kasuwa ke zargin na takura musu na mai cewa idan har bera da sata to daddawa da ɗanta. Latana Colonel Malik Muhammadu jami'in duwan ne da ke wakiltar kwastam a yayin wannan taro. In ka ga duwan ta bi ta diba sai ka ko kayan da ake sa kasa. Kaga mota yanzu da ta biya awo ta yin normal ta biya awon ta tana duwan da ta. hakan ya nuna kenan kuna kokawa da 'yan kasuwan da ke shige da fice da rashin bin ka'ida to mu duk kullum mun kama mota nawa da masara kasa ba masara ba ne an kama mota nawa da haci kasa ba haci ba ne an kama mota nawa da mangoro kasa ba mangoro ba ne